notre quotidien, c'est sur Wannan sabon shiri ne da Triple E ke gabatar muku mai suna True Crime Naija. A cikin wannan shirin muna kawo muku labarai na gaskiya da suka danganci ire-iren laifukan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa Najeriya. Muna fatan cewa ta hanyar yada waɗannan labaran ne za mu ƙara fahimtar nau'ikan laifuka da suke faruwa. Kuma ta hanyar samun wannan masaniyar ne za mu iya ganowa da fahimtar hanyoyin da za mu hana faruwar laifuka da saɓawa dokoki irin waɗannan. Kuma a kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu a kan shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. mai suna 234 audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka. Sifili takwas ɗaya, takwas biyu, uku sifili, ɗaya biyu uku hudu. To bari mu shiga cikin shirin. A yau muna tare da baƙuwanmu ta mako mai suna Maryam Aliyu Muhammad. za mu ba ta labarinmu na wannan satin. Masu sauraronmu, ina yi muku barka da kasancewa tare da mu a wannan makon na shirin namu a yau mai taken True Crime Niger. Labarinmu na wannan makon labari ne na wasu ma'aurata da musu a tsakaninsu ya yi matuƙar wuce gona da iri. Akwai dai ya ƙure wa motarsa gudu, ya take totar ɗin motar har ƙarshe sai falla gudu kawai yake yi. Amma ba shi da tabbacin wurin da ya dosa. Bai yi tunanin cewa ta wannan hanya ne zai yi shagalin murnar ranar zagayowar haihuwarsa ba. ‘Yarsa tana wurin surukansa, saboda shi da matarsa sun tsara zama a gida don kasancewa tare da juna. Duk abubuwan da suka faru a baya, sai gizo suke masa idanunsa. har tukin na ƙoƙarin gagararsa. Amma kuma da hankalinsa ya dawo daga kai kawon da yake yi, sai ya lura cewa waɗansu 'yan sanda biyu suna ƙoƙarin tsayar da shi. Sai ya lalubi birki ya taka. Motar ta tsaya a gefen 'yan sandan. Nan da nan zuciyarsa ta fara dukan uku uku. Ya fara tunanin ya zai yi yanzu. A hankali sai ya sauke gilashin motar, amma kuma su 'yan sandan ba haka suke bukata ba. suka umarce shi da ya fito daga cikin motar. Akola dai ya bi umarnin da suka bashi, amma kuma yana fitowa daga motar sai ya zube a ƙasa shirin sumammi. A guje 'yan sandan suka nufi motarsu don ɗauko akwatinsu na taimakon gaggawa, wato first aid, domin bawa Akola dai agaji. To, amma fa wata sabuwa, ashe shi Akola dai likimo yayi. ai 'yan sandan suna juya bayansu. Sai da ya miƙe ya zura a guje ba ko dubawa ya yi ƙoƙarin tsallaka titi. Saboda rashin dubawar tasa, bai kula cewa akwai wata mota da ta sharo titin a guje ba. Mota ta banke Akwalade tare da yin ƙuliƙulin kubura da shi. Barkan ku dai masu sauraro, sunana Nasir S. Gwangwazo. ni kuma Rabi'a Hadeja. Kuma wannan labarin Kuma wannan labarin zai iya ceton zai iya ceton rayuwarku. A wata Asabar 25 ga watan Yuni na shekara ta 2011, wata budurwa mai suna Folake tana tsakiyar kasuwa tana cinikin kayan abinci. sai wayarta ta yi ƙara. Da ta duba sai ta ga ‘yar uwarta ce mai suna Aidihi take kiranta. Folake ta amsa wayar cikin gaggawa. Aidihi ta sanar da ita cewa wani mummunan al'amari ya faru, don haka ta yi maza-maza ta garzaya zuwa gidan yayarsu. Nan da nan Folake ta tsayar da tasi sannan ta sanar da shi adireshin wurin da zai kai ta. kuma ta umarce shi da ya ƙure gudunsa. A lokacin da suka isa gidan, sai ta biya direban tasi ɗin kuɗinsa, sannan ta nufi cikin harabar gidan ‘yar uwarta cikin hanzari. A guje ta haye mata takalar benan da za ta sada ta da gidan yayar tata. Tana isa ƙofar gidan sai ta kula cewa an buɗe ƙofar da ƙarfi da yaji. falaki ta kunna kanta cikin gida, sannan kai tsaye ta doshi ɗakin yayar tata. Tana isa ɗakin sai ta ƙame, idanunta suka zaro cikin razana da kaɗuwa. titi layo ce kwance a kan gadon da raunukan yanka masu zurfi a fuskarta, ga wuƙa a soke a wuyanta. sannan kuma akwai wani wawa keken rami daga kirjinta a ɓangaren hagu wato daidai ƙahon zuciyarta Bugu da ƙari kuma, ƙwayar idanunta tana reto daga kurmin idanta. A taƙaice dai, gaba ɗaya gangar jikin titilayo amma mai take da jini. A guje folake ta fice daga ɗakin tana ihu mai razanarwa. Titilayo a Rowolo mata ce 'yar shekara ashirin da tara, kuma ma'aikaciya ce a bankin Polaris. Ta gama karatunta daga jami'ar Ambrose Ali a jihar Delta, kuma ta samu kwalinta na digiri na biyu wato masters daga jami'ar jihar Legas. Daga hotunanta da muka samu daga intanet, titilayo wankan tarwaɗa ce kyakkyawa mai fara'a. ta fara aiki ne da bankin a shekara ta da bakwai, kuma a yadda ɗaya daga cikin abokiyar aikinta ta ce titilayo mace ce mai ƙwazo da jajircewa wacce take dab da samun ƙarin girma a bankin titilayo da ne sun yi aure a shekara ta takwas, kuma ta haifi 'ya mace a shekara ta tara. a kwalade ya auri Titilayo yana da shekaru 28 a duniya, wato ya ba ta ratar shekara biyu kenan. A wannan lokacin, a kwalade matashin fasto ne. Daga hotunan da muka samu a intanet, yana da tsayi da ɗan jiki, kuma yana da saisaye a kansa. Ma'auratan sun yi aure ne shekaru uku da suka wuce. Rana ba ta fitowa ta faɗi ba tare da Titilayo ta kira wayar mahaifinta mai suna George Oyakiri ba. Hakan ce ta kasance a ranar 24 ga watan Yuni. Wannan ranar da mota ta yi kulikulin kubura da akwalade kenan. Titilayo ta kira mahaifinta cikin kaduwa kuma ta sanar da shi wani abu da ya sa shi cikin zulumi da fargaba. Sai dai kafin ya bata amsa, layin ya katse. Cikin damuwa, sai mahaifin nata ya kira kanwata folake ya kuma umarce ta da ta hanzarta ta je gidan titilayo ta duba ta a lokacin da suke wannan wayar shi george yana kano ita kuma titilayo da kannanta mazaunan lagos ne ah dakata na zaci ɗaya 'yar uwar tasu ta kira ta kuma nemi folake da su je ta duba halin da titilayo ke ciki eh amma ki tuna cewa wannan kiran ya faru ranar asabar ne wancan kiran kuma ranar juma'a aka yi shi kuma mahaifinsu ne ya kira bayan ta ajiye waya da mahaifin Folake ta yi niyyar zuwa gidan titilayo a wannan ranar amma kuma saboda a lokacin ana ruwa kamar da bakin ƙwarya sai ta yanke shawarar kiran titilayo ɗin kawai ta yi ta kiran wayar layin ya ki shiga ta sake jarrabawa dai cikin sa'a sai layin ya shiga sai dai muryar namiji ta ji daga ɗaya ɓangaren ta gane cewa muryar da ce mijin titilayo. Folake ta nemi yin magana da yayarta, amma akulade ya sanar da ita cewa sun ɗan samu husuma tsakaninsu, amma sun shirya. Duk da haka dai, Folake ɗin ta nemi ta yi magana da ‘yar uwarta. Da dai ya ga ta nace akan yin magana da titilayo, sai ya ce ta riƙe wayar na minti biyu. Daga baya kuma sai ya ajiye wayar. Folake ta sake kira, ba amsa. ta ci gaba da kira ba kakkautawa amma wayar ta yi ƙara ta kuma ƙara ta ci gaba da ƙara ba amsa ba falake ba ta yi tunanin akwai wata matsala ba don haka kawai sai ta shiga al'amuran gabanta to kenan kawai zai iya yiwuwa irin rikicin nan ne da ake samu tsakanin ma'aurata haka ne kuma wani abin da muka sani shine cewa auren akwalade da titilayo baya rabuwa da takunsa saka A yadda iyalin titilayo ɗin suka furta, kolade ya jima yana cin zarafin titilayo, har ya taɓa yi mata barazanar wurgota daga saman barandar gidansu. Yawancin lokuta, titilayo ta sha yin yaji ta koma gidan mahaifanta bayan sun yi faɗa da Akolade ɗan, Amma bayan ƙanƙanin lokaci sai ta koma gidan nasa kuma. titilayo ba ta taɓa kai ƙarar a kula da wurin hukuma ba a kan cin zarafin da yake yi mata. A ranar Juma'a 24 ga watan Yuni ne, wata gaddama ta shiga tsakanin ma'aurata. Gidan Adewale Adeyemi yana ƙasan gidan Titilayo da Akolade. A wannan Juma'ar Adewale yana ƙoƙarin haɗa shayin kofi a gidansa ne ya tsinkayi ƙarar wani karfe ya faɗo ƙasa. Kuma ƙarfen kamar ya faɗo ne daga gidan da yake saman nasa. To amma saboda ruwan da ake yi, bai iya baiwa kansa amsar ko menene ya faɗo ɗin ba. Bai jima da dawowa gida ba, don haka yana ƙoƙarin samun hutu. Sai ya yanke shawarar kawai ya ci gaba da abin da yake yi. Amma kuma sai ya ji muryar makwabcinsa a Kolade, kuma ga dukkan alamu ya sako ƙasa ne. sai Adeyemi ya nufi kofar gidansa domin ya tambaye shi ko karar menene ya faɗo. Bude kofar ke da wuya sai Adeyemi ya kula cewa tafin hannun Akolade a jike yake da jini, kuma ma kamar akwai yanka mai zurfi a hannun nasa. Adeyemi ya tambayi Akolade me ke faruwa? Amma Akolade wanda yake cikin hanzari bai ba shi amsa ba, kawai ma sai ya shiga cikin motarsa. a kola da ya kwalla mai gadi kira kan cewa ya buɗe masa ƙofa mai gadin yana buɗewa kola da ya fice adeyemi ya koma cikin gidansa ya rufe ƙofar sannan ya kira matarsa ya sanar da ita abin da ya faru bayan haka kuma ya sanar da waɗansu daga cikin maƙotan bayan wucewar wasu awanni da Adeyemi da waɗannan makotan sun je gidan Akolade da Titilayo sun ƙwanƙwasa amma ba wanda ya buɗe kofar. Sun kira lambar waya Titilayo da Akolade nan ma ba a amsa ba. Sai suka yi tafiyarsu suka yanke shawarar sanar da hukuma washe gari. Washe gari ranar Asabar makotan sun kai rahoto ofishin 'yan sanda da ke aswani a nan birnin ikku kuma a nan adeyemi ya sanar da su iyakar abin da ya sani cewa ya ji ƙarar faɗuwar wani karfe daga gidan da yake saman nasa sannan kuma ya ga makwabcinsa a kolade da tafin hannunsa jike da jini bayan ya bayar da rahoton 'yan sandan sun bi makwabtan gidan nasu a lokacin da suka isa gidan titin layo da akwalade sai suka balle kofar suka isa cikin ɗakin baccin ma'auratan inda anan ne suka gagawar titin layo kwance a cikin jini duk waɗannan abubuwan sun faru ne a ranar asabar maryam kin tuna cewa mun ce ranar juma'a mota ta kaɗe a kwalade ko eh shine lokacin da ya yi ƙaryar faɗuwa ƙasa a sume lokacin da 'yan sanda suka tsayar da shi kuma suka nemi da ya fito daga motarsa. Kwarai kuwa, har suna yunkurin kawo masa agajin gaggawa. To bayan mota ta kaɗe a kolade ɗin, zumbur ya miƙe, ya tare a caɓa, ya haye, ya yi tserewarsa. Me? Ku ce kawai shigo-shigo ba zurfi ya yi musu dama? Hmm, kina mamaki ko? Ai su ma 'yan sandan da suke ƙoƙarin taimaka masa kasa motsi suka yi don tsabar mamaki nan da nan 'yan sandan suka tafi da motarsa zuwa ofishin jami'an tsaro da ke aswani a wannan ranar juma'a da ranar asabar kimanin karfe ɗaya na dare a kola da ya koma gidan inda a nan ne 'yan sanda suka kama shi kuma suka tuhume shi da laifin kashe matarsa titi layo a rowolo. to amma me yasa ya aikata hakan wannan kan ba mu da sani a kai amma a lokacin da ake zaman kotu akola dai ya musa cewa shi ya kashe matarsa a yadda ya faɗa shi yana son matarsa da 'yarsa sosai a bayanin da ya bayar ya furta cewa a ranar ya yi niyyar zama a gida watakila ya kalli fina-finai domin murnar zagayowar ranar haihuwarsa. To, amma da ya isa gida, sai ya tarar da titilayo ta yi shirin fita. Titilayo ta sanar masa cewa ita ba ta son zama a gida, tana son su fita. Wannan shi ya jawo cece kuce tsakaninsu, amma kuma daga ƙarshe suka yanke shawarar zama a gidan. Titilayo ta nufi kicin domin shirya masa abincin bas birthday ɗinsa. Kuma ya ci gaba da cewa a lokacin da Folake ta kira ya amsa wayar kuma ya nufi kicin domin ya kai wa titila ya wayar, amma da ya duba ba ta cikin kicin ɗin. Sai ya doshi hanyar zuwa ɗakin su na bacci. A kan hanyarsa ta zuwa ɗakin ne ya ji wani abu ya soke shi a kafaɗarsa ta hagu. Yana dubawa ya ga jini na zuba, kamar an buɗe famfo. abin da ya soke shi ɗin wuƙa ce, kuma ya gane wuƙar da matarsa take yankan nama da ita a kicin ce. Wannan jawabin duk daga bakin Akolade ne. Akolade ya ci gaba da sanar da kotun cewa ya yi duk iyakar ƙoƙarinsa domin gocewa wuƙar, kuma ya yi ƙoƙarin ƙwace wuƙar daga hannunta, amma hakan ya gagara. Kuma har a lokacin bata daina yunƙurin kai masa suka ba. A haka ne ma ta ji masa ciwo a ɓangaren hagu a ƙirjinsa da cibiyarsa da kuma tafin hannunsa na dama. A cewarsa tana furta cewa za ta kashe shi sannan kuma ta kashe kanta. Turƙa shi, wannan tashin hankali da me yayi kama? To kuma ta kashe kanta ɗin? Mm, Akola dai bai faɗi cewa ta kashe kanta a gabansa ba. Daga bayanansa dai ya furta cewa sun yi kokawa, kuma ya yi ƙoƙarin guduwa amma kuma kofar gidan nasa a kulle take kuma shi bai ga mukullin ba don haka sai ya koma kicin ya samo dogon cokali irin na juya miya din da guduma da kuma wuka don ya samu ya buɗe kofar gidan nasu amma da hakarsa bata cimma ruwa ba sai ya jefar da su ya duro daga baranda gidan auho wato waɗannan abubuwan da ya jefar su ne suka yi ƙarar da wannan makwabcin nasa a ya ji kenan ga dukkan alamu kam Amma fa duk wannan a cewar da ne. Sai dai matsalar da wannan jawabin na da yake da shi shi ne. kwata-kwata bai yi daidai da yadda likita mai binciken musabbabin mutuwa ya gano ba. A yadda likitan ya faɗa, a lokacin da yake nazari akan abin da ya jawo mutuwar Titi Layo, ya gano suka guda saba'in da shida a sassan jikinta. Kai, kai, kai, bala'i, saba'in? Saba'in da shida fa, duk a jikin mutum ɗaya? Eh, kwa Maryam, kunnanki ya ji daidai. Saba'in da shida, kamar dai yadda Rabi'a ta faɗa, duk kuma a jikin titilayo. Ciwuka ne kace-kace a jikinta. daga suka a idanta na hagu, idanta na dama, ƙirjinta, zuciyarta, hunhu, hanta, hannayenta, kai da dai duk wasu sassa na jikinta. Allon ƙirjinta ma ya karye, kuma akwai wani suka da ya shige ta tsakanin haƙarƙarinta, ya huda zuciyarta, cikinta a farɗe yake kamar yadda ake farɗa dabba. Inna lillahi, wannan abu sai ka ce almara? Rashin imanin ya kai ƙololuwa. likitan ya ci gaba da cewa raunukan sun yi daidai da wanda aka yi su da wuka wukar da 'yan sanda suka ɗauka a matsayin shaida daga gidan ta yi daidai da raunukan jikin titilayo kuma ya daɗa jaddadawa cewa irin ciwukan da ke jikin titilayo ɗin ba zai yiwu a ce ita ta yi wa kanta ba domin tsananin zafi kaɗai ya isa ya sa ta wurgar da wukar amma kuma kun furta cewa shi ma a kulari akwai ciwuka a jikinsa Shi ta ya same su? Ba mu da cikakken bayani a kan wannan, amma abin da muka sani shi ne, bayan sati biyu da kama a kulade, wannan likitan ya bincike shi kuma ya samu tabbacin cewa akwai ciwuka sha biyu a hannunsa da cikinsa. Amma kuma ciwukan ba waɗanda za su addabe shi ba ne. Daga wannan jawabi na likitan, hakan na nufin cewa akwai yiwuwar shi ya ji wa kansa ciwukan kenan? ba mamaki ko kuma a lokacin da suke kokawa ne ya same su ba To dai a ranar ashirin da ɗaya ga watan Fabrairu na dubu biyu da goma sha hudu, bayan shekara uku kenan. Mai shari'a Latifa Okunu ta babbar kotun Ikeja ta samu isassu kuma gamsassun shaidu da suka nuna cewa A Kolade shi ya kashe matarsa kuma ya kashe ta da gayya. Don haka kotun ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya. To amma ɓangaren iyayen Akolade sun dage akan cewa lallai lallai ɗansu bai aikata wannan laifi ba. Mahaifan nasa sun kwatanta shi da ɗa mai tarbiyya da tsoron Ubangijinsa, kuma maras wata ɗabi'a ta kawo hargitsi ko tashin hankali. mahaifan sun juyo da akalan laifin kan ya titi layo da kuma iyayenta. To amma a zahiri babu wani abu da ya yi ƙarin haske a kan ta yadda aka yi har aka caka mata wuka har sau saba'in da shida. Ba shakka, kuma tabbas mai shari'ar sai da ta yi la'akari da mutum na ƙarshe da ya kasance a gidan da titi layo wajen yanke hukunci. Ƙwarai kuwa, kuma a bisa shaidun da aka gabatar a gaban kotu babu wani mutum da ya shiga gidan bayan akwai akolade ya fita a ranar 24 ga wata, sai 'yan sanda da suka balle kofar a ranar 25 amma kuma bayan faruwar waɗannan abubuwan shi akolade din an yi masa gwajin kwakwalwa domin a yadda wannan kisar ta kasance babu mamaki idan aka ce akwai wani abu a kansa ne da ya kunci ko kuma ya taɓu eh kuma lamarin fa ya yi kamanceceniya da cewa ba wai ya shirya kashe ta ɗin ba ne misali Idan kika yi duba ga cewa ba shi da kamaiman niyyar guduwa zuwa wani wuri a lokacin da ya bar gida. Idan da kuma har ya yi tunanin wurin da zai ɓoye ɗin, me ya hana shi kwasar duk abubuwan da yake bukata bayan kisan ba tare da ya koma gidan ba. A Najeriya, lauyan mutum yana da damar neman izini daga kotu domin a binciki ƙwaƙwalwar wanda yake karewa. Amma gaskiyar lamari Maryam ya kamata a ce an bincike kwakwalwar a kula da tun da farko. To koma dai menene gwangwazo? Zargin cin zarafi da ta sha fama da shi a wajensa ya kamata ya zama wata 'yar manuniya da ke nuna cewa wannan mutum akwai matsala tare da shi. Ya kamata mutane su rika bincikar yadda lafiyar kwakwalwarsu take a koyaushe. Bugu da ƙari kuma, Rabi'a, yana da matuƙar muhimmanci mutane su gane cewa ba laifi ba ne idan suka yanke alaƙa soyayya ko auratayya wacce ake cin zarafinsa a ciki. Ai babu dole a lamar. Waɗannan shawarwari naku gwangwazo da rabi'a sun yi daidai. To jama'a a nan muka kawo ƙarshen labarinmu na wannan mako. Ku kasance tare da mu mako mai zuwa a yayin da za mu kawo muku wani labarin. A wannan karan za mu kawo muku labarin wani bawan Allah da ya gamu da ajalinsa. ta hanyar ƙona shi a motarsa da wani fasto ya yi. A kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu kan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka. Sifili takwas ɗaya takwas biyu uku sifili ɗaya biyu uku hudu. True Crime Niger Production ne na Triple E Media Production na shekara ta 2021. Idan kun ji daɗin wannan shiri kuma kuna buƙatar jin waɗansu shirye-shiryen namu, ku yi subscribing a shafinmu na 234 Audio a YouTube. Kar ku manta, ku danna ƙararrawar bayan kun yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye. Waɗanda suka kawo muku wannan shirin su ne Rabia Hadeja, Nasir S. Gwangwazo, D dan Juma Tabakaji da Sam Tabakaji wacce ta ɗauki nauyin shiri Ramat Muhammad. Godiya ta musamman ga Mala Iwagbado Ikaleku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe don jin daɗaɗen shirye-shiryenmu a shafukanmu na 234 Audio. Za ku iya sauraron podcast ɗin shirye-shiryenmu a wurare kamar haka. Apple podcast na masu amfani da waya ƙirar Apple. Google Podcast na masu amfani da wayar Android, Spotify da kuma duk wuraren da kuke samun podcast ɗinku. Idan wayoyinku ba su zo da waɗannan applications ɗin ba, za ku iya downloading ɗinsu daga Apple App Store ko kuma Google Play Store. Ku yi subscribing kuma ku sanar da mu ra'ayoyinku game da shirye-shiryenmu. kuma za ku iya sauraron shirin True Crime Niger daga karfe 11 zuwa 12 na rana duk ranar Alhamis, Juma'a da Asabar a Jarida Online Radio daga shafin su jaridaradio.com. A yi sauraro lafiya.